Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da David Lion nasu wannan sauran sati ɗaya kai kuka na wajen shugaban kasa mm. ya yi kokari mm. yana kokari mm. ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yadin yana a cikin kocin lafiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin kungiyar Boko Haram ta kashe ma'aikaciyar jinya ta biyu daga cikin ma'aikatan jinya uku da ta yi garkuwa da su biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibawar gwamnatin tarayyar Najeriya na cika sharaɗin da ta gindaya. Bayan tabbatar da cewa kungiyar mayakan ta kashe hawa Liman 'yan shekaru 24 wadda take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of Red Cross. Shugaba Muhammadu Buhari ya kira iyayen yarinyar ta wayar tarho ya yi masu jaje. ya kuma bayyana takaicin ganin yunkurin gwamnati na ceto ta da sauran waɗanda ƙungiyar ta sace bai kai ga ceto ta ba. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa mai magana da yawun fada shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya yi ƙarin haske kan wayar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa iyayen Hauwa Liman. Shugaba Muhammadu Buhari ya kirawo Alhaji Muhammadu Liman mahaifin ita Hauwa wanda in Boko Haram suka kashe ya yi masu da shi da iyalansa jaje akan wannan rashi da suka yi rashi da ƙasa ta yi ya ba su haƙuri kuma ya bayanin cewa hakika ita gwamnatin tarayya ta yi duk iya abun da za ta iya dan ai kokari a ceci rayuwar wannan baiwar Allah amma ba a samu nasara ba sannan ya kirawo shi kansa shugaban Red Cross na duniya ya nuna mar jaje da alhini na 'yan Najeriya gabaki ɗaya akan wannan rashi da aka yi wannan baiwar Allah kuma ya roki Red Cross cewa do Allah su daure su cigaba kokari da wannan taimako da suke a Najeriya kada wannan rashi da wannan baiwar Allah ya sa gwiwar su ta sanyi su ce ko za su janye akan irin taimako da suke wa. Banda kungiyar agaji ta Red Cross da ta yi wa aiki kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta hura gwamnatin tarayya wuta musamman bayan barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi na kashe ma'aikaciyar idan ba a cika sharidan da ta gindaya ba cikin lokacin da ta ayyana. A cikin sanarwar da kungiyar ta fitar bayan kashe ma'aikaciyar da aka yayata a jaridun ciki da wajen Najeriya, ta ce za ta bar Liya Sharibu da rai ta riƙa yi mata aikin bauta. Da yake tabbatar da labarin, ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad ya bayyana kisan a matsayin rashin imani, ya kuma ce gwamnatin za ta ci gaba da yin iyaka ƙoƙari domin ganin an sako sauran mutane da ƙungiyar take garkuwa da su. ranar Juma'a da ta gabata karan farko tawagar gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin ministan watsa labaran ta ziyarci mahaifiyar Liya rabeka Sharibu a garin Dabci shalkwatar ƙaramar hukumar Basari. Ministan ya da aniyar gwamnatin tarayyar Najeriya na ceto Liya duk da cikar wa'adin da ƙungiyar ta baya na neman gwamnati ta cika sharuɗan da suka gindaya ko kuwa su hallaka ta. Laya Muhammad ya jaddada cewa gwamnati tana iya ƙoƙari domin ganin an ceto Liya. A nata jawabin mai sosa rai cikin hawaye mahaifiyar Liya ta sake jaddada kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ceto yarta. Ni ce Maman Liya wanda ka ɗauke ta tun on 19 February. Na ina muku maraba da zuwa. Na gode muku domin lokacin ku da kuka ɗauka kuka zo kuka ziyarce mu. Na yi muku godiya. Ina gode wa mutane waɗanda suke yin addu'o'i da musulmi da kiristoci wanda suke addu'a domin mu. kuma kuka na a gare ku ku sake kai kukana a wajen shugaban kasa kamar yadda mm. <laughs> deadline nasu wannan sauran sati ɗaya. kai kuka na wajen shugaban kasa mm. ya yi kokari mm. yana kokari mm. ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana a cikin kocin lafiya ba na barci ba na cin abinci ba na shan ruwa domin yarin yana ta mai ni ina rokonku kamar yadda kuka zo kuka ziyarce ni na yi muku godiya ku kai kuka na wajen shugaban kasa ya ta mai ni. to sai ku ci gaba da kasancewa

Yanzu kuma bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya wannan karon mu dubi tasirin matasa a siyasar kasar bayan kafa dokar da ta ba su damar takara domin rike manyan guraben shugabancin kasa karkashin dokar nan da ake kira not too young to run. In kika lura abin da ake ciki a Afirka shugabanninmu na Afirka suna so ne daga kan kujera sai bari Sun ci nasu, sun ci namu, sun ci na mu sun ci na jikokin mai zanatar bakunninmu suke ci. Za a iya tuna cewa a jihar Yobe, ƙaramin minista harkokin ƙasashen ƙetare Khadija Ibrahim ta tsaya takarar majalisar dattijai ta kuma doke ɗanta Muhammad Ibrahim ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan duk ƙoƙarin da aka yi na neman ɗan nata ya janye ya faskara. Batutuwan da za mu nazarta kenan a wannan tattaunawa da wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi mana da waɗansu matasa a jihar Filato. sunana Luka Fanfe malami ne a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau. Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce. sunana kamar jibrin kamar dan siyasa dan takarar sanato a jami'ar apc na kudancin plateau to barkanku da warhaka malam luka fanfe me ka fahimta da wannan doka da shi shugaban kasa ya sa hannu eto eh a kashin gaskiya dai in kika duba yadda yanayin yake afirka gaba ɗaya ba ma dai najeriya kaɗai ba in kika duba yadda gwamnati ake gudanar da harkokin gwamnati a ta farnin siyasa da ki ga cewa tsofaffi ne <laughs> suke wannan in kika je wasu ƙasashen ma kamar su cameroon kamar su zimbabwe da sauransu za ki ga dai ba matasa ba ne yawancin dai tsofaffi ne ko kuma in ce dai dattijai ne a yanda muke gani za ki ga mutane ne kamar shekaru 60 zuwa sama da sauransu ake samu matasa ba yawancin su dai tsofaffi ne in kika zo Najeriya kuma za ki ga harkan kuma eh, haka din yake. Eh, an yi magana cewa a samo matasa wato ana ganin kamar su waɗannan dattawan da mm. suke riƙe da madafun iko a eh, ta ko ta ina kamar ba sa ba da abin da ya kamata a yi ne. Eh to kwarai kan ba su a bayar mm. kuma in kika duba kundin tsarin ah, mulki na wayannan kasashen za ki ga cewa ya riga ya fitar da matasa daga cikin uh, uh, wannan uh, eh, eh, shiga cikin harkokin siyasa da kuma gwamnati yawancin dai za ki ga kundin tsarin kasashen nan dai suke sa shekaru shekarun dai suna nan dai yanda matasa ba za su iya yi ba so in kika zo najeriya kika duba kundin tsarin mulkin najeriya za ki gane cewa kamun ma ka zama shugaban kasa sai ka kai shekaru 40 <laughs> da sama da 40 da haka kuma in kika je kuma harkan senator wato ana duba shekaru goma sha talatin da biyar in kika je kuma wanda ya kamata su shiga cikin sauran majalisun za ki ga shekaru ne daga talatin talatin da biyar da sama wato in kika duba kuma haka kika zo kika ga kuma yanda ake kokewa da matasa a kasar nan bayan da za su yi su shiga saboda kundin tsarin wayannan kasashen da kuma najeriya in particular ya nuna cewa bayan da za su yi su shiga sai dai abun kuma in kika duba yadda yake an rage shekarun kamar yadda kundin tsarin take da kuma dokan take amma kuma akwai gefen da ba a rage ba na shugaban kasan an rage daga arba'in zuwa 35 but in kika ga na gwamnan na gwamna an bashi a 35 na senators ma an bashi a biyar na members majalisun house of representatives su ma an rage a haka a haka so gaskiya a kashin gaskiya akwai matasan wanda suke da kokewa wajen su ga dai su ma sun an goga da su a cikin harkokin siyasar Najeriya amma da yake da din kundin tsarin mulkin Najeriya bata dai ba su wannan zarafi dama su yi wannan ba kin ga wancan zarafin an kulle shi to yanzu dai da wannan dokan matasa dai suna kan kokewa su ga da su maza a dama da su to barin dawo wurinka kamar eh, Jibrin Bancirka yi takara a matsayin sanata a nan jihar plateau kuma ganin kai matashi ne mai karancin shekaru ya ka samu kanka a tsakanin waɗannan eh, dattawa da kuka yi gwagwarmaya da su eto eh wannan doka da aka kawo shi ne ya faranta mun zuciya domin na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa da wannan doka da aka sa hannu a kanta ni na ji daɗinta ko da dai babu an samu matashiya yawa ba wani wanda zai shiga takara a ce wani doka ya hana shi sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ci gaba da jin bayanan matasan yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu zainab babaji da umar faruk musa da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su